Donc, vous voyez qu'à ce niveau, alors donc, A yanda shugaban rikon jam'iyyar ta madan Lumana Umar Noma ke kokarin sanar da jama'a dalilan da suka sa ya maka mai gidansa Hamma Ahmadu a kotu ne wasu magoya bayan Madal Lumana suka afka cikin ofishin jam'iyyar inda suka tarwatsa taron manema labaran da ya kira. a jajibirin faruwar wannan al'amari uwar jam'iyyar ta model lumana a ƙarshen taron da ta gudanar ta ba da sanarwar korar umar noma daga sahun 'ya'yanta wato sa'o'i kaɗan bayan da kotu ta ayyana shi a matsayin wanda ya cancanci ya jara gamar babbar jam'iyyar ta adawa kanal abdurrahman saidu mai ritaya na daga cikin makarraban hama amadu bayan an muhawara nan biro politik ya gano noma ya hidda kanshi da kanshi cikin jam'iyya bayan ya hidda kanshi da kanshi biro politik sun kada nazari cewa da wanga wuri don ganin intirin babu wane ne za su sawa coordinator coordinator sun jaye sun yi nazari sun zo biro politik sun kwatanta interim kin ga za su ba shi ne tahiru sai ducewa president coordination kin doso tun da in tuna muku kusan duk president coordination da region vice president ne don ka ɗaya ga vice president ne sun ka doka cewa da tahiru sai du park a washe garin hukuncin kotun 'Yan sanda sun tarwatsa wani taron gangamin da magoya bayan Hama Amadu suka kira a ofishin jam'iyyar Madun Lumana da ke unguwarsa Barkana ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa, matakin da ya sa Umar Noma samun sararin kiran taron manema labarai. Je réaffirme ici me suis battu pour je me bats encore pour ya ce ina jaddada muku cewa na shafa fituka saboda hama amadu a yanzu haka ina ciki kuma zan ci gaba da gwagwarmaya domin shi amma fa tare da mutunta doka domin ita demokradiyya salon mulki ne da ke bukatar mutunta doka uwar jam'iyyar model lumana ta bayyana shirin gudanar da taron kwangare a ranar 4 ga watan agusta a nan ya mai. don tabbatar da ɗan takararta na zaben 2021 a hukunce sai dai umar noma ya kira makamancin wannan taro a garin doso ɗaya rana da na mai kafin nan shugaban rikon da rakiyar jami'an tsaro ya kulle ofishin jam'iyyar ta model lumana a cikin daren asabar wayewar jiya lahadi abin da ke nufin tsugunne bata kare ba a jam'iyyar da shugabanta ya shafa shekaru kusan biyar yana hijira a ƙetare sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar